avons au Muna da daga kowane ƙauyen da hukuma ta tabbatar ko kabila wani jami'in kula da takardun ƙasa yana nufin cewa waɗannan ƙauyuka an kafa su ne a matsayin cibiyoyin yin rajista baya ga waɗannan ƙauyuka muna da kuma cibiyoyin kiwon lafiya da suke zama kai tsaye wuraren yin rajista takardun aifuwa game da abin da ya shafi bayyana aifuwa muna da hanyoyi biyu ko yaro a rubuta shi cikin lokacin da doka ta ƙayyade ko bayan lokaci game da lokaci doka ta tsaye da kwanaki satin ma'ana daga ranar aifuwa uwaye suna da kwanaki satin domin su bayyana ɗansu cikin ɗaya daga cikin cibiyoyin yin rajistan takardun ƙasa idan suka wuce wannan lokaci dole sai an bi ta hanyar takardar shaida aifuwa kuma ana yin wannan takarda kotu amma bayan yin wannan takarda dole sai an kai ta ofishin magajin gari domin magajin gari da shi da makarabansa suke da kai tsaye hurumin wakiltar hukuma kenan za su tantance sahihancin takardar takardar domin ganin wannan takardar shaida aikuwa ta kasance da daraja irin ta takardar ƙasa. gundumar gidan rumshi cibiyoyin bayyana aihuwa nawa ke gare ta? Idan na ɗauki dukkan jihar gidan runci muna da cibiyoyin yin rajistan takardun ƙasa 595 kuma a kowace cibiya muna da jami'in yin rajistan takardun kasa guda. Shin ko kafa dukkan waɗannan cibiyoyi ya kawo muku sauƙi wajen bayyana aihuwa kan lokaci? Idan muka ɗauki shekarun ba yankin maraɗi bayan yin kashi hamsin cikin ɗari na bayyana aihuwa da ake jira. Jihar gidan runji na yin fiye idan na baku alƙaloman shekara ta 2021 muna da 3,647 aifuwa da aka yi jira mun samu a bangaren jihar gidan runci aifuwa 2,260 daga ciki akwai ɗiya mata 1,456 da namiji 9,804 abinda ke bamu adadi na kashi 66.11 cikin 100 kuma hakan na da dalili bisa ga horon da aka yi wa jami'an yin rajistan takardu. Former beaucoup d'agents de déclaration.